Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dadol kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na karshe a yammacin yau. Bayan labaran duniya za mu waiwayi wakilanmu da ke ɗauke da rahotannin taron kolin harkokin tsaro da ke kankama a birnin tarayya Abuja. Ibrahim Ka Garba zai gabatar da shirin mu tattauna wanda ke mai da hankali kan ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gamayyar dakarun kasashen da ke yaƙi da mayakan Boko Haram masu tsaurin ra'ayi sun damƙe biyar daga cikin shugabannin ƙungiyar suka kuma kubutar da da dama daga cikin mata da yaran da aka sace a cewar gwamnatin ƙasar Kamaru a yau dinnan Asabar. jerin samaman da aka kai kan boko haram a dajin arewacin madawaya a farkon wannan wata ya kai ga kubutar da yara 28 da mata 18 a cewar mai magana da yawun gwamnatin wannan labarin kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da wani babban taron tattaunawa kan tsaron yankin da kuma dabarun yaƙi da boko haram a birnin tarayyar najeriya abuja Ƙungiyar mayakan nan ta Hezbollah da ke Labanan ta ce wasu masu tsaurin ra'ayin addini ne suka yi ɓarin wuta da ya yi sanadin mutuwar wani babban kwamandan mayakanta Mustapha Badruddin daura da filin jirgin saman Damascus da ke Siriya. Hezbollah ta ba da sanarwar mutuwar Badruddin ne a jiya jama'a kafin ta gudanar da jana'iza irin ta soji ga kwamandan daga bisani a ranar a wani bayanin da ta fitar yau asabar Ƙungiyar ta ce ta ƙaddamar da bincike kuma ta gano cewa fashewar da ta yi sanadin shahadar kwamanda Mustapha Badruddin ta biyo bayan ruwan bama-baman atilaren da tafkiri wato 'yan sunni masu tsaurin ra'ayi suka yi ne. Mayakan Hezbollah sun saba makarar Badruddin suka bi ta kan titunan da ke kudancin birnin Beirut a jiya Juma'a. Badruddin ɗan shekaru hamsin da biyar da haihuwa. ya jagoranci shigar 'yan shi'a cikin yakin basasar siriya kuma shine jami'i mafi girma na kungiyar da aka kashe tun bayan da hezbollah ta shiga wannan yakin shekaru da dama da suka gabata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amma ke wani tsoho sadaukin addinin buddha harar ya mutu a wani lungu na ƙasar bangladesh a cewar jami'ai an tsinci gawar mon Shechok ɗan shekaru 75 da haihuwa da asibahin yau asabar a wata ma'ibadar da ke wani lungu a wani ƙauye mai tazarar kilomita 150 kudu da daka babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun ce ba su san musabbabin kashe sadaukin addinin Budda ɗin ba, wanda ya yi rayuwa shi kaɗai. Jaridar Daily Star ta Bangladesh ta ce ruɗu ya game al'ummar yankin da aka ji labarin wannan kisan. ɗan sadaukin ya shaida ma jaridar ta sta cewa mahaifin nasa bai da wani abokin gaba a yankin ƙungiyoyi masu alaƙa da isis da alka'ida sun sha ɗaukan alhakin dukkanin kashe-kashen da akan yi a baya to amma gwamnati ta ce waɗannan ƙungiyoyin ba su da rassa a ƙasar tana mai nuna yatsa ga wasu ƙungiyoyin da ke ƙasar. da alamar wani wato da alamar wani rukunin kwararrun sojojin koriya ta arewa su talatin ya saba ma takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba bayan da ya samar da ƙananan bindigogin pistol masu sojoji da 'yan sandan congo a yayin wani atisaye a cewar majalisar ɗinkin duniya wani kwamitin ƙwararru ya ce an samar da ƙananan bindigogin pistol ga sojoji da 'yan sandan congo kuma daga bisani ma wasu makaman suka fada hannun dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a cewar sojoji da 'yan sandan congo an samar da ƙananan bindigogi da fistal ɗin ne ga dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa a yayin wani atasaye a shekara ta dubi da goma sha 2014 ga dukkan alamu wannan ya saba ma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana koriya ta arewa sayarwa ko samar da makamai ko kuma bayar da horo irin na soji da alamar wasu daga cikin makaman an sai da su ma har a bisa titunan birnin kinsasha wani harin bam na ƙunar bakin wake wanda aka kai daura da wani sansanin horar da 'yan sanda a kudancin afghanistan ya hallaka 'yan sanda uku wasu mutane kuma su sha biyu ciki har da wani ɗan yaro sun ji rauni a yau dinnan asabar a lardin helmand ƙungiyar taliban ta yi kirarin kai harin Labaran duniya kenan kuka saurara. Jamhuriyar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen yankin tafkin Chadi da ke halarta taron koli kan harkokin tsaro da nufin daƙile tashe-tashen hankalin ƙungiyar Boko Haram da kuma tallafa waɗanda tashin hankalin ya shafa. A cikin hirarsu da wakiliyar Mutamar Abari, Mejo Janar Musa Sallau Barno, kwamandan rundunar sojin rundunar wato bataliya ta biyar a jamhuriyar Nijar, ya bayyana rawar da yake gani masu ruwa da tsaki za su iya takawa a yaƙi da ƙungiyar. Mun yi invitekin mutane na ƙasashen da eh, suke kamar kewayen eh, tafkin Lake a zamanto niger nigeria chadi da cameroon da mu zamna mu bisa da abin da ya kamata tare mu yi don mu samu maido kwanciyar hankali cikin wannan lake charge basin ake cewa cblt o lcbc a cikin muhimman matakan da taron zai tseda shine na haɗin kai tsakanin sojojin waɗannan ƙasashe yadda za su yi aiki tare tare da samun izinin tsallaka iyakar juna kamar ƙasashen da suke cikin kamar eh, lcbc kowa da yana yaƙi da boko haram cikin ƙasashe su kuma kun san an boko haram wani abun ga border ba su respecte in border don kamar an mu 'yan nijar muka fara nan sai su je cikin wata ƙasa su boye to yanzu shi ne ya sa yanzu don aka gama kamar sojawan ƙasashe duka mu haɗa kai mu san yadda za mu yi tare mu yaƙi da su duk inda suka je inda suka shiga duk inda suka yi keta boda mu je mu tada su in tsaro muna nan muna haɗa kanmu don mu samu mu yi effectivement mu samu mechanism haka da ya kamata kamar in wannan ya kamata muna iya mu 'yan nijar mu je kamar ko cikin nigeria ko frontier in chad haka bisa sa su ma 'yan da 'yan cameroon 'yan cameroon da 'yan chad ko ina maganar da ake cewa a wasu bangare na iyakar wasu daga cikin kasashen ba a samun dakarun soji a wajen kamar irin su masar wannan yanzu kama da harin eh, kamar eh, makwabtan ina zato don musu shirya ba ne amma yanzu yana iya ce muku a shirye suke allah ya kuna gani shi kuwa manjo kanal abu tarkana hukumar koli mai kula da wanzar da kwanciyar hankali wato haute autorité à la consolidation de la paix cewa ya yi yanzu haka dai ana iya cewa an kusa cimma burin da aka sa gaba. Mu aikin mu in aka ƙare yaƙi mu za mu kula da mutane mu za mu kula da mu eh, eh, cin gaba na ƙasa. Kun san aka yi yaƙi komi ragwargwajewa yake. Talakawa suna nan suna ba sa da wani bi ba abincin ma babu basa da gidaje an kore su da su to mu hukumar mu aikin ta kenan abin da muka gani kasashe hudun wannan najeriya da kamaru da chadi da niger ba yadda za a yi boko haram ta su kenan kun gani yanzu boko haram ba ta iya ta yi operation wadda za ta zo ta shiga cikin wata kwamfani ko wani eh, eh, barikin soji wannan babu wannan ya ƙare abin da suke yi kawai kashe-kashe na talakawa haka ko su aika 'yan yara cikin kasuwa suna kashe eh, talakawa kenan wajen yaƙi waƙi wannan na soji mu wajenmu ya ƙare kenan yanzu menene wani yaƙi ne zai tashi yaƙi na eh, tattalin arziki na maido mutane cikin zaman lahiya kuma na eh, mu kawo musu abin da suke bukata saboda su koma kamar da. gwamnan jihar difa janar abdulkaza shine ya jagoranci wannan babban taro na ƙwararru a harkar tsaro na ƙasa da ƙasa wanda kuma zai ɗauki kwanaki biyu tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar to a gada tamar wakilin nasiru adamu elhikaya ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya haɗa mana impressionnant. Dans la lutte contre Boko Haram, il y a eu des points très importants. Tamkar sauran shugabannin kasashen kungiyar tafkin Chadi sun dau salo daga jawabin shugaban Faransa Francois Hollande wanda ya amince yan ta'addan Boko Haram sun ja da baya duk da dai har yanzu akwai sauran rina a kaba a kakkaɓe sauran yan ta'addan. Wannan dai bai zama abin mamaki ba a jawaban da shugabannin su kai ɗaya bayan ɗaya da in ka ɗebe Najeriya da sauran kasashen da ke fama da Boko Haram da rainon Faransa ne. Hollande ya ba da tabbacin ƙarin haɗin kan Faransa ta hanyar horar da dakarun da ke da haɗin gwiwa kan yaƙi da Boko Haram da ke da helkwata in jaminan ƙasar Chadi. Kazalika shugabannin su nuna damuwa ga yadda 'yan ta'addan ke neman kafa wata tunga a ƙasar Libya da hakan zai iya yi wa kasashen Afirka ta Arewa da yankin Afirka ta Yamma mai Boko Haram babbar barazana. To keep on pushing Boko Haram out of Nigeria. Nigeria. A cikin ƙananan hukumin Najeriya da 774 a yanzu ba ko ɗaya da Boko Haram ke rike da ita, yanzu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya ce a da har daula 'yan Boko Haram suka kafa a yankin Borno da Adamawa da Yobe da suka sanya wa Darussalam. Wani abun da na lura da shi shugaba Buhari da dama ya samu haɗin kan Idris Debi na Chadi da kuma dama alaƙar tarihi ta Najeriya da Nijar ya yi ajiyar zuciya da samun goyon baya na zahiri daga shugaba Paul Biya na Kamaru wanda ke da tasiri a yaƙi da Boko Haram wanda kuma a makonni biyu ne ma da suka wuce ya kawo ziyararsa ta farko Najeriya. Wannan dai na nuna sauƙin zaman doya da manja na kasashen tun rikicin yankin Bakasi wanda ya shafi mummunar adawa hatta ga wasan kwallon ƙafa tsakanin ƙasashen biyu. 'Yan siyasar Najeriya irin sai Riman Mori, Isa Tafi da Mafindi da ganin ribar samun goyon bayan ƙasashen renon Faranshi ga Najeriya ta Ingilishi a wannan yakin. Duka wannan taro kamar mun gayyato ne a kawo mana labarbarun da bamu da su. da hikimomin da bamu da su wataƙila a cikin labarun nan mu sami inda ma matan cibok suke don duk wanda bai makwabtaka da maye ba bai sayar da ake cin mutum. An kafa kungiyar kasashen tafkin Chadi ne 1964 don cin moriyar albarkatun tafkin na noman rani da arzikin ruwan irin su kifi. Wasu kasashen ma irin su Afirka ta Gabas da Libya sun shiga kungiyar don kusancin su ga tafkin. Haka nan irin kasashe irin su Sudan, Congo da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suke zama 'yan kallo a kungiyar. Shin wannan taron zai kawo ƙarshen illar Boko Haram da tallafa 'yan gudun hijira da sake tsukunar da waɗanda 'yan ta'adda suka kora daga garuruwansu? Haka nan taron zai taimaka wajen gano asalin masu ɗaukar nauyin tsakanin 'yan Boko Haram da kuɗaɗe da makamai lokaci ne zai nuna. Nasira da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah a gaza To, Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. gwamnatin najeriya ta janye tallafin man fetur wanda hakan yi sanadiyar cilla litar mai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar daga naira tamanin da shida ƙungiyar kwadago ta lashe takobin kalubalantar matakin ga comrade no toro su gaggauta ne da wannan man fetur din yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba ɗaya daga shugabannin ƙungiyar agaji red cross a najeriya abubakar yakubu ya ce alamar su ta cross san ba ta da alaƙa ga gicciye na yesu kiristi ba ruwa da bambancin addini ko siyasa saboda ɗan adam kawai muke taimakawa humanity pdp ta auka rudani tunani kan babban taron jam'iyyar da alamu ke nuna sanata Madu Sharif zai zarce. Hakan ya sanya farfesa Jerry Gana kiran taron bara'a. Shugaban hukumar hadahadar kasuwanci ta jiragen ruwa Shifas Council Dr. Hassan Bello ya nanata albishir kan tashoshin doron kasa za su raya tattalin arziki. Dole mu sa tattalin arzikin mu ya bar dogara daga man fetur. Dan kunar bakin wake da ya sanadiyar aukawa sakatariyar Musa Usman Maiduguri ya ci karo da jami'an tsaro da suka tare shi har wasu suka sadaukar da rayukansu. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma jama'a daga lotu zuwa lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga Auwalu Falala. Ah, na ga kamar shi eh, awwal falala yana ta daga hannu ta kila akwai wani abu da ya hango ne eh, na da dan sabanin ra'ayi da nasiru a nan ah, wato wannan harkar ba ta addini ba ce ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kai dangane da wannan kashe-kashen yankin wato kusan awal mun kawo misali ne ma'ana tun da yana magana ka rika samun labaran sirri a na ce wato ga wannan maganan gausiyar nan da aka gano a makarfi tun kafin abu ya yi nisa a ɗau mataki a kai shi sa dama ka je na magana tunda dama ainihin muhalli shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana a kayi gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa a saboda mafi akasari su kansu mahara a zaka ga matasa ne a fahimta ta da wahala ka samu irin 'yan shekara 60 ko 70 suna cikin wannan abun kuma da wahala ka samu 'yan ƙasa da shekara sha biyar suna cikin wannan abu kaga dai 'yan shekara ishirin ne zuwa da biyar zuwa talatin suke wannan aika-aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai buƙatan mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika-aika an gano mashin. bisa wace manufa suke yin wannan abun daga ina suke kamar kamar misali shatas shanu da aka yi a Kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan Kano ya ya kira taron manema labarai ya um, gwamna ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su ciki akwai aka samu dan shekara hamsin akwai dan shekara sittin cikin duk cikin wa'annan wanda hashi wannan wannan kwararre wajen kama bara yan fashi da makami yake gaya ma shi yake kira jama gwamnatocin mu musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da wa'annan mutane dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lallai a amince masu ɗari bisa ɗari bane ba to ka gani misali duk da cewa lallai muna da wato tsananin talauci da ke addaban matasanmu da rashin aikin yi wato abu ne ya yawa ya haɗu da abubuwa iri-iri ya jiha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu cikin yanzu gwamnatocinmu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin wa'annan jihohi kada su yadda su jewa wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabas halin da ya samu kanshi saboda idan ka ɗauki ta bita a nazari da aka yi na misali na talauci mutane masu talauci ko kuma mutane waɗanda ba su makaranta ko waɗanda suke makaranta wato a arewa gaba ɗaya kusan ita wannan arewa maso gabas a arewa maso yamma kusan ita ke da sassaukin da wannan mugun talauci da rashin makaranta da wannan mace-macen yara ƙanana daga misalin shekara ɗaya zuwa shekara biyar to idan muka yi sakaci ko kuma su waɗannan gwamnati suka yi sakaci ba su ɗauki matakai a yanzu ba waɗanda za su tallafa ma musamman matasa na da abin yi da kuma a wannan mugun tsayin talaucin da ke addaba wannan yanayi wannan yanki to za a je wannan yanki cikin wani mugun hali waɗanda da ƙarshe za da su shugabannin da su waɗanda ake shugabanta kowa zai shiga cikin zai kama shiga cikin taitayin shi na'am awal sharif nan na je babban masallacin abuja sai na gamu da ina jin da zuwa libara kake so ka faɗa eh, ko eh, sai na gamu da shi yana saukowa daga kan matakala a ce a nasiru na ce na'am zo mu je ka ga wani ɗan uwanka da muka kamo daga zamfara mm. wanda zan ce yana cikin irin waɗannan mutane ko masu a satar shanu sai na kama ya ce a to wadin je in ga waye yake nufi da dan kwanar da muka je sai na ga wani bafulatani ne ga kuma wani abu da suke kira gyada ka san ko gyada na walme ne sai ka faɗa <laughs> wato albarusai ne a cike da wani buhu wanda aka kamo shi wannan bafulatani da su to wai awal abun baya baka mamaki a ce su kansu fulani mm. da su ake haɗa kai a je a kai wa 'yan uwansu fulani a wannan yankin hari a sace shanu wato na saurari wata hira da aka yi da shugaban miyatta allah na jihar zamfara wanda suke kira alhaji tukur jangebe shi alhaji tukur jangebe yana kare kungiyar fulani ko kuma su fulani da cewa su ake cutarwa wanda a kulli sai an kashe su sai kuma an tafi da dabbobinsu kuma ƙarfin wannan abun abu ne kamar da na faɗa maka tun farko yana da ɗaura kai ba zai yi ka gaba fulatani yana kiwon shanu ka ce ba shanunsa ba ne kuma ba zai yi kai tsaye kuma ka ce shanunsa ba ne Ka ga bincike shi ke da buƙatan fahimtar da ainihi saboda bisa al'ada da gado asali kaka da kakanni fulani aka sani da shanu saboda haka duk inda ka gaba fulatani da shanu ka san za ka iya ƙaddarawa cewa nasa ne to amma su ma fulanin yanzu suna kokantawa ana shiga ana kashe su a ƙona rigagensu a kaɗa shanayen a yi gaba da su idan irin 'yan yara yara da ake ba su kiwon shanu don haka za ka yi ta gani yara 'yan shekara bakwai takwas tara haka ka ga yaro bai wuce shekara goma sha biyar ba da kusan shanu hamsin sittin bai wuce su biyu ko shi da kanwarsa ko su biyu sai ka ga to kaga irin wannan dole a kashe su a karɓa shanayen shi sa su fulanin suke maganan cewa su ake ta kashewa ake karɓa wayannan shanu to kuma matsalar su ma ba fulatanin ko kuma fulanin akwai waɗanda idan shanun suka ƙare musu saboda raguwar zuciya da rashin tawakkali sai ka ga wasunsu sun jefa kansu cikin wannan masifa ta irin kwace-kwace da sace-sacen shi ne su ma sai ka ga sun je sun haɗa kai da irin wannan ɗin kuma sun je sun farma wasu 'yan uwan nasu fulani kuma sun yi gaba dabbobin. Haka, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Farfesa Ango Abdullahi, wani jigo a ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya, da kuma Dr. Pogu Bitrus, ɗaya daga cikin dattawan yankin Chibok a jihar Borno. Ga Profesa Ango Abdullahi wanda ya fi mai da hankali kan cece kucen da ake yi kan rigimar Fulani da manoma. Barin fara da makiyaya da matsalolin da aka suka shafe su musamman kwanan nan da muka ji waɗansu abubuwa da ake ta faɗa game da makiyaya a ƙasar nan. Sun na je taron da Senate suka kira saboda jama'a su zo su ba da ra'ayi game da wannan matsala wanda ake cewa tsakanin makiyaya ne da manoma ko kuma tsakanin makiyaya ne da waɗansu mazaunan wurare daban-daban a kudancin najeriya mu kuma mun ba da ra'ayi game da wannan ina cikin wanda suka yi magana a kai ina ganin kamar an sa siyasa a ciki ba kuma kama ba ne an sa ma siyasa a ciki ba kuma filanin kawai ke so a shafa makashin kaji ba kuma a nuna cewa eh gashi mun karbi mulkin to amma ƙasar ta ki zama lafiya saboda ko mu iya mulkin ba ko ko muna kwaran waɗansu fassarar da ni na baiwa wannan hayaniya da ake game da filani da manoma da kuma filani da waɗansu al'ummomi filani suna kiwo a ƙasar nan wuri wuri wuri ya fi shekara ɗari biyu a lokacin da aka ce ga filani sun je sun mamaye ƙasan tv sun zo da nufin cewa za su mai da kowane tibi musulmi a wannan lokaci sai da paul unongo abokina ne kuma tare muke aiki game da yadda za a haɗa kan arewa ya zo ya jawabi cikakke game da cewa wannan shari ne aka kulla domin a ɓata zamantakewan tibi da mafulatani domin abokanin wasa ne ma shekara sun fi ɗari biyu suna tare bai ga dalilin da za a ce yanzu ne za su tuna lokacin da za su yi faɗa ba shi fasarin da ya bayar kuma fasara na gaskiya kenan dama abin da muka yi ta jawabi kenan ita wannan ƙasa ko ana so ko ba a so tana nan da bambance-bambancenta na ƙabila tana nan akan aƙidan bambancin addini tana nan ana 'yan siyasa suna amfani da bambance-bambance wanda muka gata tun bature yana nan da sauransu har yanzu ba a bari ba To wannan haka ne abin da ya rage yanzu akwai laifuka wanda mu muke da su a nan a arewan tamu ta kanmu. Domin ni hakimi ne yanzu kuma akwai ƙasa wadda nake lura da ita kuma akwai filani akwai manoma. To saboda haka nan kwanan nan mu a nan giwa local government misali inda nake hakinci a wani sashi. Hmm. An yi kwamiti wanda yake ni ne ma shugaban kwamitin. inda aka ce a je a tantance inda labubuka suke a tabbatar da an dawo da su an buɗe su irin yadda masu kiwo za su kiwo a kan waɗannan labubuka wanda aka gaza shekara da shekaru a tabbatar da cewa akwai wuraren da aka keɓe saboda mashayarwa ruwa na makiyaya da fadamu wanda wata sa yanzu an mamaye su amma kuma ba a barin wurin da ma shanu za su gangara su sha ruwa da sauran wannan su suke haifar da rashin fahimta har ya kawo da tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya to amma laifin ba manoman ba ne laifi na ba kuma na makiyaya ba ne laifi ne na masu hukunci To shi ma Dr. Pogu Bitrus ya taɓo rigimar ta Fulani da manoman bayan da ya taɓo arewar baki ɗaya. ‘Yan uwa na ‘yan arewa mun san dai arewancin najeriya wuri ne da mun san mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da 'yan uwa kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk waɗanda muke nan arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara ɓacewa To amma dai kafin in yi magana bari in gabatar da kaina kusan ni wane ne. Sunana Dr. Pogu Bitrus wato ni mutumin Chibok ne a Arewa. Ni kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo 'yan matan nan da 'yan Boko Haram suka kwashe. wato in ma akwai wanda zai yi kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki to ina mana magana yau a kan zaman lafiya a kasar mu najeriya ma a ce dai arewacin najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa a ah, makiyaya manoma kuma a'a har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba mu fahimci junanmu da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim da tawagarsa, Ibrahim ɗin dai bai nisa ba gashi nan da takaitattun labarai. To a takaice gamayyar dakarun kasashen da ke yaƙi da mayakan Boko Haram masu tsaurin ra'ayi sun damƙe biyar daga cikin shugabannin ƙungiyar suka kuma kubutar da da dama daga cikin mata da yaran da suka sace a cewar gwamnatin ƙasar Kamaru a yau dinnan Asabar. jerin samaman da aka kai kan boko haram a dajin arewacin madayawa a farkon wannan wata sun kai ga kubutar da yara ashirin da takwas da mata sha takwas a cewar mai magana da yawun gwamnatin wani harin bom na kunar bakin wake wanda aka kai daura da wani sansanin horar da 'yan sanda a kudancin afghanistan ya halaka 'yan sanda uku da alamar wani rukunin kwararrun sojojin koriya ta arewa su talatin ya saba ma takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ba bayan da ya samar da ƙananan bindigogin pistol ma sojoji da 'yan sandan congo a yayin wani atisaye a cewar majalisar ɗinkin duniya to a gaishe ka jama'a masu saurare nan zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da zaɓe ko naɗi na ladan ibrahim a yawa Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye shiryen mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sadarwar intanet da suka hada da Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Caleb Geta da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniya Mateo Malama Zainab Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.